Thank you. to mai ta kama da yan kuta ka taba ta a gara ma da kabarta da kuɗi na yi burinsa ya samu karama ya ga yarinya ya damu za ya aure ta yaya ne wani yaya za a yo a gida ka na ga kura ga jan ɗauri ga kasuwa na ci za a ta yi a yau tsari komai ya ƙare dan ba a yin tsari alhaji ma to wai yaya ne da an daura auren nan an jima da daddare za a kamun amarya ta mu angwance kaga ko ba zan tsaya ina hayaniya ina misali yawu da wanda bai san kansa ba ina ke ai wannan ki tumurmura ce aka shirya ranka dade kawai an tsame mu a ɗauke a dauke mu in ma wani abu za a yi ma mugun abu a yi maka ina da tabbacin cewar ba zai da yanzu ba sai da yamma hmm. suhaila lafiya haka a firgice kika zo a rikirkice ba a aikin cinki ba ya na gan ke kaɗai daga ke sai kayan jikinki kuma wallahi mama na tsaya a tasha shine na tsaya ina jiran kafin nura ya zo sai na je daidai wurin ban ɗaki mm. shine yaran nan irin yan daba suka zo suka tare ni suka kwace min kayana da jakata ya ha'ila illallah muhammad sallallahu alaihi wasallam to na shiga uku ba su ji miki ciwo ba dai ko a'a sun zare miki wuka sun zare min wuka dai kawai suka yi sai na basu da jakata duka kai wannan zamani wannan zamani inna lillahi inna kin dai zo nan lafiya dai ko lafiya lau to alhamdulillah Allah ya kiyaye gaba kai wannan zamani kin ga to ki kwantar da hankalin ki bari baban zubai da yazo insha Allah dan dai kayan sawa da suka kwace miki in Allah da zai kokarin sa zai miki sababbin dinki na tabbata ai mai yi ne duk wani abu ma da ida ce dan kunna ne waye duk wani abun kwalliya zai miki su in Allah ya yarda shi yasa mu wallahi ina jin tsoron zuwa birni saboda wa'annan masu yan kwace-kwacen wayoyin ba su da imani wallahi Allah ma ya tsare ta mama su tare iri na mana duk wani mai wuka ko mai cin wani kansa ya isa ne ni ya tare iri na ya su sai irin wanda suke tara mama zai fara taran ki mama billahi ai ya taro ma kansa ai kau da ni yawo nake hakan ni ma da wukan nake ai ranki dade abin da ɗahiro yayi a cikin bainan nasi irin cin zarafi da cin mutunci da ya na wannan masarauta ai ni nayi kaɗan maimaita shi abin da yake so in ga maka ka ga na nan da ne wallahi ba ƙarya ne ya zaune da ni ba kuma in gaya maka algudu ya yi kaɗan wallahi ya yi tsululu kwana nawa ina ta shari'arka eh na zauna shari'ar jiya ba ta wuro ba yau gashi ba ta wuro ba a ce kuma gobe ba sake zama ƙarya ne abin da yake so in yanke wannan magana kawai yadda kowa zai samu abin da yake so mm. kai ko baka samu abin da kake so ba dai ai dai an rage maka in ko ba haka ba wallahi za ku yi asara yau za a yanke ta kuma yanzu amma sai kun sa hakuri a zuciyar yanzu dai alkudo ya tafi ya bar mana abu guda biyu me guda biyu akwai gona wanda aka yi cinikinta ba mu san inda take ba akwai gidansa sai mu tashi mu je gidan ku je a leƙa gidansa ɗaya ya tsaya kan gona ni na haƙura ɗaya ya zauna a karɓi gidansa ni na yadda amma ni abin da ke so ni ba ne sai dai ni tsaya a gona ni ta nasa ta nasa to mu kuma mu kuma nan wasan sarauta ne ba ko ba zai zo yi mana iko da sarautan ba ah. sai ka zo da kai wallahi da kai za mu je gidan a san ji to tashi amma magana ita ce ni fa sai dai abin gona shi ya rike gidan ah. to wannan in kun jarrabo ba ya tashi hankali yanzu an ka tsaya a gonan ku za ka ɗauki gonan ka ni ne ina za ka mana ita yara mutu ta kashi a ciki Allah taimake ka Allah taimake ko gari ka ji za a ci da yaƙi kusa da gari ake zuwa a samu sansani kai ku zauna nan ku zauna kai ku zauna nan kada wanda ya zo ji ta wannan tashi kai kar ku a kar ku jeru na zo mu je eh. a zan je mana ce akai kar ku jeru kar mu je aka ce wai ba kowa a cikin gidan ne kai Ko ba zan fa shigo ba. Bugawa. Kai suwaye masu mana hayaniya a gida. Suwaye. Ke wace ce Kai suwaye masu hayaniya. Ba ki ga da suwa muke ta manyan garin ne gaba daya. Masu garin ne muka zo da su. Haushi. Kai. Hantsi. Na'am. Me yake tafa da? za a kasar na akwai irin wannan mata. shari'a bata ba ku izinin ku shiga min cikin gida ba domin mijina baya nan ku ba maharramai na bane ke tsaya ki ji mijinki ma baya nan mai gari shi ne haraminki to hey ranka daɗe baiwar Allah na in ba shiga kai ba ta gane mai kake nufi ba bismillah fada ciki fada ciki kada wani wani harami wa zaki wa ihu harami ihu mai gari ka ji dan Allah dan annabi ikon Allah je muna magana kira sai ki mana ki mana ki mana fitina zaki mana lalata kuna zaune kuna zaune kun rena mutane a gari kwarai kuwa ki zaki ki mana mutunci a waje eh to bari in ga miki wallahi kin jawo kansa wannan gida da ke gani gaba ɗayan ah. ya haƙuri ran kai daɗe oh. ku taya ni bashi oh. haƙuri oh. ke abin da kika yi yanzu eh. kin ci arzikin wani abu eh. bai kamata ba mai gidanki ko ba haka ba yana kina barin shi yana rigingimu rigima ba na shi ba ne ranka kai daɗe ni fa tsuntsun da ija ruwa shi ruwa kan doka fa duk abin da ida ce hukunci na hukuma na mulkin ka ka yi wa mai gidan nan na domin shi ya jawo kansa a'a ni mai laushin hankali ne kuma na tunani ba kuwa kuka yi a garin ne a nan gidan Allah sarki a to ban gane ne ta bane ba ba kuwa bace to haila ce ai ɗan uwansa ce rukwanta ake a gidan nan na'am eh. alhamdulillah <laughs> eh alsa da rabu alhamdulillah dala dala dala ku zaka ta zaka eh. yi na'am tunda dai ku kun ga abin da kuke da buƙatar gani a nan to ni eh. gaskiya mu koma fara da ni a sai da za ku ina su fita sallame ka ba ya sallaman kawai kai ta ka mun da shi to ai kaji an duba kar ku zubar da abin a daidai fada ranka daɗe. Ko mutum bane ni jiya magana. Zama za a yi wuri na. Ni na ruwa na ba a abin da abin damu To ba ce za ka yi maganar hakin ba? Me ba na zuwa, fa me na zuwa nan gidan ma? Me ne fa fa fakin. Ina ruwanka mu daga nan kai mu je mu san yanzu zamu shi. Hmm. To yanzu ina shan wahala. Abin da za ba wani wahala. Ba wata wahala kawai ku dinga wani jaye-jayen wahala da shauransu. Ko ba haka ba? Ah, kai. Dale. yawa to ai bincika ina jin ka yanzu dai kaga ga abin da Allah ya sa kuma aka aka abin nan eh na ce na gani yawa na gani amma ni magana gwamnati ta nake da kuɗi na wada saboda Allah nawa ka sai gona a wurin kudu ni abin da na siya lakada eh. na dan kamar kuɗi ba ajalan muka yi ba dubu ɗari haka na sai gona ɗari ɗari a ba ta sayi ba ne yakubu ba ta sayi ba ne gona a ƙauye nan ƙauyen wannan ƙauyen ka ce ɗari ba ba ta sai ba nan ƙauye ba za ka ji bayani to ka hannu da sadawa ko yake da saboda Allah bari maka wata magana mafi sauki shin da wannan gona za ku ta rigima idan na samu maka wata gona tawa ta gandu tawa mai ka ita madadin wannan ta yi maka Allah to wanda aka auna aka komai daidai ni ina ruwana a ban gona mana gaskiya ran ranka daɗi ka san dai ba zan sai mm, rogo kuma a eh, yi mun canja mushi da da kali ba wa taɓa ka kai a ni dai wannan wannan magana ka batarin kai dai ina alhaji gani ka yadda zan mayar ma da dubu ɗarin ka alabashi nemi alkudu warware za ka ɗora min wani abu a ɗarin eh? kai kai za ku sauke hadarin kuna daddami a bani ah, in je za a ban kuɗi gonan zan na gonan zan ni fa ni fa kai da dufa abin da aka yi ko gona ko kuɗi ni fa ni fa ba tsara ce ba zamba. ba to shikenan eh. to gonan an taɓa bari a kwashe daidai ko gonan zambaka in kai barin goro ba tsaf zaka tsinci kai hantsi na'am abin da ke so da kai tun da yanzu an gama magana ka samu alkudu duk inda yake to ka ce ya saki jikin shi a cikin gari na ne ƙasa ta ce to duk wanda ya harare shi ya zo ya mana to eh ya saki jikin shi kawai ba wanda rigima akan shi to to babu babu ai za an bashi ai zan sallama wannan ba su eh ina ba su abincin.

ko ki koma wancan falli daya ko kuma mai da wancan din ya zama falli daya inda zaki zauna in jama'a sun zo a karbi su ban gane me kake nufi ba sai kai mun bayani da manyan baki abin da nake magana akai wani abubuwa ne al'amari ne ya samu kina jina ke sa hadisi san abin da ke faɗi ba al'amari ne ya samu alheri ni a nan garin duk wani wanda mai kaunata ya zo nuna mini farin cikinsa ba ma ba ya nuna bakin ciki ba to ai mu ba mu gane ba ban fahimci me kake nufi ba da wannan magana dama ina son ki sa baki tunda ma kullum kuna tare kuke cin abinci bakin ku ɗaya kenan to aure zan yi budurwa kuma yarinya karama daɗin abin ai ba ni za a yi wa ba tab ashe mata na rako kenan ɗakin na zan fita in ban mata kai ku lulluɓa kai ki karga mun wannan magana hayin ku hawo in ce ka haɗa zan yi da gidana akwai wanda ya ce ba zai yi ba akwai wanda zai isa ya hana ni wallahi idan za ku kamun cikas akan wannan abin lamarin alherin ne da same ni wallahi tallahi zan yi abin da mutum bai so zan yi kakat zan yi gaba daya kirkiri dai ka ce za ka sake ni ai saki baya firgita bazawara ah da yake dama can haka ta zo a zauracen ta zo to bari in ga baki wallahi wallahi idan ba kun yi yadda na sa ku ba to bari in gaya maki wallahi zan muku kat daya irin abin da alƙalin wannan kafa yake yi tuni zan ɗaga katija akan kowa ce ji a cikin ina magana kina kukun murya kina wani ni za ka yi wannan lokacin ki ya wuce yariya ce in kanuwa za ta zauna ko ko sai jini yariya karama zo mu cuce ta daɗin abin da mun saba ko ma dai menene ba tsoro ne ko kuna jin ba zai ba zai ba zan yi ba ko ki zo ki ba raguna abinci ye nana ye ki zo ki ba raguna abinci ye nana ye nana ye nana ye nana ye eh nana ye nana ye <laughs> kai Allah Allah mai iko ni Allah in kaga ina dariya sai ka yaki nake wallahi ah. <laughs> ai lokacin yin ta ne bai ba amma lokacin ai zai wallahi bi wallahi wani lokacin in na ganka hanta ta kadawa take duk in ga kamar da kai za a hada baki a kama ni wallahi alkudo na'am ni yin tsakanina da kai har ka fara wannan zargin a'a ai baka sani wallahi ka san Allah hantsi yanzu yadda nake jin tsoron ka idan na ganka ban jin tsoron mai garin haka wallahi duk sai in ganin kamar wani burin burin za a yi min a kama ni ina alkudu hmm? <laughs> wallahi sai kai dariya zan baka labari yawwa <laughs> kana ji <laughs> ko kwanta da hankalinka ka saki jikinka mm. ka yi takonka a garin nan duk inda da kake tsoron shiga ka sa kanka kai tsaye an yarje ma hai hai da wannan buhun laifin da ke kaina duk irin laifin da yake kanka wannan umarni ne aka baka na faji irin cigiyar da ake yi na tun safe na baro gida yanzu ban karya ba kuma haka yanzu gashi la'asar ta kawo komi ban sa a bakin salati na ba kaga mm. bari duk in kwashe labari in baka muna zaune eh. alhajinka alhaji dai da ka sai da gona <laughs> eh? Eh. ka gane alhajin ko na gane shi to da ya zo fada mm. mai gari ya ɗebe mu ta rago guda yi ɗaya na bin ɗaya na bin ɗaya haka muka je gidanka Allah wallahi an tafi gidan nan naka da zafin zuciya da Allah ya sa mun same ka ina tabbatar maka turmi za su sa su daka to amma inda Allah ya taimaka ka san dan gidan nawa shi mai gari eh. ka san in ya gani baya bari eh. ai muna shiga ya hau sama ya fara daukan zafi ya fara surutai ta inda ya shiga ba ta ya fita ba eh. dal kawai sai gano wata yarinya a gida shafalaka sai ya hango ta ai ko yana hango ta in gaya ma bikin wace yarinya ya ta ce baka sani ba yar taka tana nan wata tana nan ita ma kansu ɗaya da yar taka ba kuwa ce ita mai ɗakin naka take cewa ko dan dan ko dan uwanka ko menene dai haka to to naji yanzu haka su ce ya dan ne daga binni take ita ce ai kaga kira ba irin yan yaran mu ne bane warrai kuwa to eh, ita ce haka ai mai gari yana gani sai ya ce to nan ba inda zai ci zarafin ka bane alhaji ya hakuri, mu koma a sanda muna fitowa sai ya ce kai hantsi duk inda ka ga abokinka ka gaya mai ya saki jikinsa wannan waje Allah ya masa albarka kana nufin gari na santa ah, kuma kai magana yara muke ko in dai yana son ta ne kuma sai na daura gindin duk yadda za a yi aure ta in dai zai warware min wannan matsalar tawa alkudon banda ka wannan yarinya in dai mai gari zai samu da ko ta rigimar ma Allah Allah wallahi to wallahi tallahi na ga maka ka sha sha'anin ka kawai Allah Allah ka sha sha'anin ai gidan kawai ya kamata in da ba in je in ganta yawwa to abin da isa na ce ku zo ɗakina aka shiga aka yi min bincike ƙarshe aka yi min sata to shine abin ya tsaya min a zuciya na ce to idan ba takadirin yaran nan ba to wannan shi umar yarinyar ita ta ɗaukar min kuɗi na yadda take wannan ƙwarai kuwa Ni dai Allah ya taimake baba. ka san albarka nake nema ba abin da zai dauke ni ya kai ni cikin ɗakin ka har in taba ma kuɗin ka ka zalimi mutum ƙarya kake ba a yaban ɗan kuturu ya shiga arba'in yaushe ka da gidan zaka ce wai zaka cikin gida kai kai cikin ɗakin da kai musata ba ni dai baba wani ni ban shiga ɗakin ka ba eh, mun shiru ka ji ƙaryar banza ƙaryar obi dama ki ai na kin zo min iya nan tunda ma Allah ya saki mu ne minki ya fito jaka guda zan baki ki ja jari kin daina cin abinci a gidan nan kwanan ki an dauke shi cak wai kai tsakani da Allah mai gida abin nan ya ishe ni haka wai kai ko kunya baka ji baka kunyan abin da za a rika faɗa makota suna ji wai ba za ka ci da yarka ba za ka bata jaka ɗaya me jaka ɗaya da za ta ja jari ka ciwo ba za ka bata ba yau ka fito da wannan daban gobe ka fito da wannan daban irin hali ne wannan wato na fahimci baki da mutunci idan ina magana ke ce me duk a cikin matan gidan nan ke ce me yawan yi mun juye da magana to abin ya kawo iyaka dama fa kin ishe ni ehe na ma sauke miki kai saki kuma na sake ta igiya a wurin a hannun wa take Ayye Allah na gode maka hayye na na in ji yan dandali. Eh. To me a cikin gidan nan karki damu kanki in ban da wahala da bakin dumame kunu in kai sai an maka gori a kansa na 'ya'yanka Allah na gode maka Allah ne ya sauwaka min da kunin kika yi mulmul haka wannan kuma zance ne zaki dakin ku ki ko suna karya ki ai ban da daki mu karya juna da yanzu babu wani maganar ladabi kana karya ni ina karya ka baka ganni ba iye iye a gurin nawa abin da nake nema ki lalle wannan yar yan nan na uba ce baba baba eh ina rikon dakin ina ka ka kaji sha sha sha ko kuma bari in gaya muku kun san sunan ku gonar sama mai ya kai taki mutum ko iblis ne shi bai sai gani inda nake ajiya ta ba dan nan na ubanku ko ba ku ji amma in ce ko iya kayanki kawai suka karba ba su taɓa ki ba iya dai nan ta tsaya ba ta kai ku wani bangare ba to alhamdulillah um, uh, yanzu ki haƙuri ki zaman ki a nan duk abin da na san zan ma 'yata zan maki kada wani abu ya tashi hankalinki kin ji ko ki sake jikinki ga 'yar uwarki nan duk inda za ku tafi wuri ɗaya ko me kika ce haka ne alkudu yanzu abin da nake so da eh. ka fahimci wani abu cewa duk mutumin da ibaro birni idawo ƙauye zai zauna tare da kai ba ƙaramin mai ƙaunar ka to wannan ita na duba zumuncin ya sa ni kuma a tsaye na kyakkyam in ga cewa na taka rawa na akan wannan yarinyar ta ji daɗi yanzu dole in shiga garin nan in buga gabar da yamma kudu da arewa sai na nemo mata 'yan atamfofin da za a yi mata ɗinki na zamani yadda take sa su a can nan ma haka za ta sa duk ka komai ruwa komai rana kin ga ka a bata lokaci bari mu shiga garin alhamdulillah lamarinka da daban mamaki yake ni fa gani nake abin nan kamar a mafarki ne wasa da wuta me abin mamaki ai babu mamaki kina tare da makili wato ba abin da zan ce da Allah sai dai in ce alhamdulillah alhamdulillah ni ne har yanzu nake cikin mamaki daga fara maganar neman auren ki har zuwa auren nan nake nayi sai nake ganin abin kamar a mafarki domin tsaleliyan mace kamar ki wadda maza suke ta rubibi ake tagware kowa yana son ya ɗauka sai kika duba duk cikin mutanen nan da suke laya kofa gidanku kika tsamo ni kika ce ni kike so wani abu da ya ɗaure min kai shine bayan kin ce ni za ki aura sai kika kuma ɗauko abin hannunki kika bani kika tabbatar mini kika ce in je in yi abin da duk ya dace na biki kuma kamar wasa gashi a biya tabbata ai ba abin da zan ce da Allah sai dai godiya in banda abin ka ai kai na nema in ban aure ka na dawo garin nan ba ai ban huce takaici na ba ni dai fata na Allah ya sa auren ka da nayi huce takaici ne a raina amin insha Allah ke da takaici kun yi hannun riga insha Allah wato in ma magorin ne da kika ce ina yi to ni na yi miki magoro wasa kanka da kanka to ni na wasa kaina a matsayina na makeri zan miki riko na tsakani da Allah ai kowa ya sani duk inda makeri yake a rayuwa bai wulakanta mace ke masu sanin tarihi ma suka ce idan suka ga mutum ya aure mace yana wulakanta ta a matsayinsa na makere akan ce a ji a binciki tarihinsa sai an ringa tambayar anya wancan matar lahiro ce kuwa to magani a insha dole mutum da dai haka zo ka ce kana so wa ya isa ya ja da saraki ai ku manya ne ja bace saka baki a bar maka dole wane ne ke da hakkin yarinyar ce man ni kai ne to na baka matsawar dai ni ba za ka yi dungu ba duk kuɗin da ake ta rigingima mana da bawan Allah nan ko hula bai taɓa sakewa ba ai sai ya samu karama ya ga yarinya ya damu za ya aure ta yaya ne wai yaya za a yo a gida katakata na ga kura gajen ɗauri ga kasuwa na ci za a tai a yo tsari